وفق القواعد الفقهية بيتي من أولا متاشي نعم آه. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أصدقه معبود الرحمن لكن مع الإتلاب يثبت البدل وينتفي التعثيم عنه والزلل وسائل الأمور yace wasa'ilul umuri hanyoyin da ta hanyar su ake zuwa a riski waɗansu abubuwa kalma kasidi to hukuncin su hukuncin abubuwan ne zuwa yin sallah a masallaci yana da kyau to hanyar da za ta rubuta kaka masallacin ita ma hukuncin ɗaukuncin zuwa masallaci an gane? shan giya ba kyau hanyar da za ta kai mutum zuwa shan giya binta ma ba kyau saboda mai alwasilatu a'a alwasa'il ha'a kamun makasit sun ita kuma alwasa'ilu laha ahkamu al-maqasid to ko kuma daga nan ne aka samu ƙa'idar ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib ma la yatimmu al-maslum illa bihi fa huwa maslum wa ma la yatimmu al-mahzuru illa bihi fa huwa mahzur da abinda ba za a iya yin kaza ba sai an yi shi to ya zama yanzu mai hukuncin hawa jirgi a yanzu zuwa maka hukuncinsa hukuncin tafiya maka in dai har hajji yawa zaba a gare ka to dole hanyar da za ka bi ka je hajjin ta zuwa maka wata in kuma za ka hajjin farilla ne to farilla ce in hajjin sunna ce to sunna ce kama hanyar yasa aka haramta kallon mata wacce take ba mu harba saboda wasila ce ila azina idan laha hukumar zina shi ba manzo Allah sallallahu alaihi ke ta ah, wa zina al-aini al-nazar zinar ido shine gani haka at-talazzuz bi kalam al-mar'ati yufdi ila az-zina aidan fadhalika muharramun kama hurrimat az-zina wato sai ce wahkum bi hadha al lil-zawa'idi sannan akwai a nan yake ce al'ashiya'u talata mafasid akwai kuma wasa'il akwai kuma al-mutammimu lil wasa'il misali kamar yanzu idan ana so a gyara wuta a falwaya menene manufarmu shine gyara wuta a falwaya ko to me zai kai mu zuwa ga gyara wuta zuwa falwaya kan to hukuncin sa hukuncin gyaran wuta da haka yadda ya waje ka nemi fulaya da abin da za ka gyara wuta to haka ya zama wajibi ka nemi ne Gyara wutan shi ne maksat ne wasila ba shi ne to zawai ɗin kuma shi ne sakkowarka a iya cewa kuma daga kawo sai a ɗauke tsami to zai cewa hukum li hadal hukum li zawai ne hatta abubuwan da za su biyo baya kamar na dawowar da komo to shi ma ka bashi ɗin wani hukunci na makasir an gane to sai wannan wal wal nisyan wal ikrahu wal nisyan a wal ikrahu wal kuskure da kuma a tilasta maka da kuma kai mantuwa asqatahu ma'buduna ar-rahmanu mu abin mu mai rahama ya yi mana afuwa ya ajiye mana wannan mun karanta ka'ida al-mashaqqatu tujribu at-taysir ko sai muka kawo asbabu at-taysir wannan a cikin mun kawo al-khata'u al-ikrahu al-nizyan al-umum al-bal al-uzr aw umum al-balwa an-nawm as-sighar al-junud ko to kaga kawai baitin ne anan ma karanta don haka abinda kai a kuskure ne za Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa rubiya al-ummati talata alhatahu wal nisyan wa mastukrihu alayhi lakin ma'al iflaki amma idan kai kuskure sai kai garin kuskure sai ka je kai wani abu sai kai banna ko kai mantuwa ka je kai banna ko aka tilasta maka sai kai banna to ya sutul badal to sai ka biya wannan abun amma dai ba za a kawo ka da laifin kayi ba misali amma kamar misali yanzu mutum ne ya tsorata da ya tsorata sai ya fita da gudu yana fita da gudu sai ya ci karo da ƙwaryar nono ta mai sai da nono sai ya taki ta nonon ya zube ai ba da gayyaye ko za a kai shi a kulle shi ne saboda haka bai san zai take. kuma tsorata ya yi a ƙasa uziri amma sai kuma ya yi ba ko saboda ka'ida da take cewa wa mutulufin shay'i gharimuhu duk wanda ya bata abu sai ya biya wannan abu ba zancen wai kuskure ne ko wani abu shi sa wanda ya karanta biyu da ta misali ta dokar bature ko wani abu da ake kira law of thought abu wanda ya law na nan ai ko ai ka san thought ko kaga ai an-nazariyatu a menene ake kyauta an-nazariyatu khassa ne ko an-nazariyatu ne. kamar misali yanzu a zo kawo ne zo ya harba bindiga a cikin kasuwa wannan idan aka gurfanar da shi a gaban alƙali za a yi cajin sa ne for me crime don haka wace kotu za a kai shi farkin ma'adin cakudawa suke criminal court za a kai shi kotun da za a kai shi wadda za a cajin sa ko crime misali sai ce a ah, ai dan sanda ne su nake gwada harsashi, don haka na harba su sama. to da ya harba sama sai ridididid ana zuwa garin gudu sai wani ya sa motar sai ya dakawa wani babur din sai ya balla mai babur to wannan kuma shi ma crime case ne ko civil case ne civil ne duk da cewa akwai itilaf da ma waye responsible to wannan itlaq eh wanda ya harbin ne saboda ne saboda shi ne musabbabi idan ku karanta doka ba ne shi ya sa <laughs> shi wancan za a caje shi da crime ɗinsa kuma za a ƙara masa da wannan shi ko wannan a yanzu haka to in kuma misali Allah ya kiyaye sai ya kashe mutum ya kada mutum ya kashe waye zai azumi eh wanda ya mubashara kisan shi a azumi amma shi wancan kun kuma za a cajin sa da ina ma da ta'diran an dinka masa abin ya sananta ko ila ma a kashe shi ko wani abin ya amma za mu zo mu ji cewa wa musulkun mu'bihi laita yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan a wannan shine ka ina jin abaiti na 31 ne shi misali idan inda ake yafe maka a wajen shi shine kamar misali yanzu mutum ne ya zo da ya janyo sa sa an san sa mai kaho sai son ya kwace masa sai yau kanka biyo kanka ga gadan ka yi can na ka yi nan ina ka yi duk inda ya kamata kai ka kasa sai ka tuna akwai bindiga a ka kai jami'in tsaro ne ga bindiga a ka kawai da ka sai jirgin kan yanzu kan sai ka harbe shi sai ba ta yanzu shin za ka biya ko ba ka biya ba babbada ka bar shi kashe ka zai idan haka ƙa'ida tana cewa wa mutlifin mu'zihi wanda ya kashe abin ya gama da abin da zai cutar da shi laisa ya to ba zai biya amma sai an auna an ga ba'da difa'i billati hiya ahsan yana nan banki na 31 amma sai in kai kokari ta yadda za ka yi ka kara kanka ka kasa dole sai wannan hanya kai ko da mutum ne ba za ka biya biya mutum ne zo ya zara kogi. ga bindiga a hannunsa ya nufo inda kake an fashi ne zai kashe ka a tabbatar da cewa ba ka iya guduwa ba ka iya tsira ba zai farma kai farma iyalinka a rufe shi aka ka kashe ɗan banza gaba ɗaya ka gama ne in an je kawai rubutu za a yi cewa kawai abin da za a yi shi ne alkali abin da zai tracing shi ne ya tabbatar da cewa ƙoƙarin kare kanka ne ya sa ka kashe a nan ne aka zo wajen procedures din. babu na ke cewa litigation ko procedure to in aka yi observing a nan aka tabbatar da akwai wani abu na jin daɗi na akwai wani eh, excess na ko kuma wajen ɗaukar matakin kayi wani abu da ranka yake so to za a caje ka fi wannan ne amma ba za a caje ka fi asalin aikin ka. to wannan kuma akwai shi ai a musulunci ba wannan shi yana ina ne bai san koda ba ai yana cikin fundamental ai akwai abubuwa guda tara duk wani likita dole su kowane ciwo shi yasa kamar mu a nan rarrabawa suke yi kamar yanzu a sudan za a karanta medicine duk abu ɗaya ka ɗauke shi to sai ka yi goyin through wannan nine elements ɗin farko sai ka yi anatomy ɗinsa ka zo ka physiotherapy ɗinsa ka zo kai kaza ɗinsa duk ina abubuwan sai an jero su an gama da su to ko kwaman mutum da leman kamar ni da kai an san ko da haka wannan kuskure ne babba ta yaya ne za ka yanke ƙoda sai dai kuma misali a cikin likitanci dama akwai inda ƙa'ida ta ce ana yanke koda saboda ciwo da yake affecting dinta idan akwai aka ce misali za a tuhume shi zai kamar da cewa wannan aiki bai yi bisa jahilci ba domin ga abin da theory yake cewa ko practical ko shi ma ga ga wani precedence an taɓa yi cewa idan akwai ciwo kaza mai kaza da kaza da kaza yana defective ɗin koda wanda alamarsa ana gane symptom ɗinsa da kaza da kaza da kaza shi kuma mara lafiyar nan ga diagnosis nasa ga abin da aka yi ga fayil ɗinsa ga history ɗinsa wanda gaba ɗaya takarir report ya tabbatar da yana da wannan kuma ka san ba likita baya yin abu kai tsaye wai misali yanzu da likita zai zo yi wa mutum foundation kawai yana zuwa sai kuma ya hango wani abu ba zai ce to tun da an gaba da wannan a haɗa da shi shi za ka ga duk motsi sai likita ya ce ka kawo fayil sai an rubuta an rubuta an rubuta an rubuta an tabbatar kana ta faɗa yana rubuta kaga kamar ba shi da hankali in ya gama ya cika wani shafin ma in ya gama rubutawa gaba ɗaya sa'an nan a ƙa'ida ma sai an kawo shugabannin abin sun gani sun tabbatar don raifa yana da muhimmanci in an yi an yi komai in har za a tsaga mutum kuma sai an gaya masa mai za a yi masa an tsaga shi kuma an gaya masa consequences na tsaga mutum din in ya yi ya sa hannu sai a yi to ba zai zo a zo kuma a ci karo da wani abu in an samu wannan abin din to sai dai an tabbatar da cewa barinsa zai iya ɓata wancan aikin kuma tabbas abu ne na gaggawa to shi ma sai an ɗauki mataki shi ba mutum ɗaya ne yake shiga tiyata mutane da yawa kuma sai an yi rubutu an yi komai to haka kawai zo ya yanke wa mutum kora a ina ga sai dai a najeriya kuma dan ma talaka aka yi kyau kan matsalar da ake samu tsakanin su ma'aikata da ɗan intanet wani abu da aka bayar shi labarin an gaba asali ba haka ba da yan jarida suka yi eh, wannan wannan sananne ne wannan sananne ai shi abin da yasa shi dan jarida a shi ai ba wai labari yake so ya baka ka san me ya faru a kawai so yake capturing kai ɗinka attracting attention su da ka koya masa fabrication ake yi shi ne suke color yau eh yadda zai coloring incident incident domin ja hankali don haka a nan akwai inda kaya ta halatta a wajen su sa kwanaki na ji wata lacca mai matukar muhimmanci wanda ya kamata ba ko ba ɗan jarida ba ya je ya saurare ta da wani abokin mu dakta su su su da wani abokin mu sun Sunusi Gudaye ya gabatar da ita naji Rahama Radio sai da azumi suka yi ta da azumi aka yi ta da azumi suka yi ta gaskiya inda za ku samu laccan nan ku ji ta za ka samu wayewa akan harshen Sirida kuma ya haɗa ta tun da shi malamin addini game da tiyata kuma akwai littafin jarhaji tsibbiya wanda risala ce ta doktora da wannan da yi ta muhammad ibn muhammad al-bukhari na madina da jami'ar islamiyya ake kuma malami ma udu ne na hayatu kibar ulama sannan malami ne a harami kowa da ya san shakiki sananne ne wannan ne eh, ya yi da kansu ah, wanda suka narka shashi akwai profesa wa'ili Allah ya ji kansa da rahama wani babban malami ne a Madina mun riske shi har mun tawo mun baro shi ma daga baya yana cikin ragowar malaman fikihun da suka yi saura Allah ya gafar masa da kuma fiye Salim salam salaf ɗaya daga cikin hamshakan malaman da duniya ta san su ta sallama musu fiye Salim shine babban ɗalibin Muhammad al-Amin shi idan da Muhammad al-Amin ma ya rasu shi ya karasa abuwa abin salim wanda kuma an ce asalinsa likita ne to su suka nakasha shi akan aljirahatu eh, dubbiya a operation da kuma hukunci hukuncin fiki da suke da alaka da suke aikin sosai da ita ya samu risalar ta doktora kuma littafin yana nan ya yaɗu ana sayar da shi an nima na san dai ba sace shi aka wani shi amma dai na kwambira bunar shi zan iya tuna kamar an shekara takwas ko goma ma abin da ya shi ba na san yana cikin lafiya in ka duba ba ka rasa sha inda ya lakin ma al'itilafi ya yasbutu badal kamar misali mutum ya kada mutum ya mutu kaga ai zai biya diya tun musallamatu ila ahli amma ba za a kashe shi da wannan ba ko da ku ɗan uwan mai mutuwa sun ce sai an karbi ba za a kashe shi saboda kuskure ne wayan tafi ta'asibu anhu amma ba za a lefantar da shi ba wazzalal ko a dora masa nauyin yayi ne kawai za a bar shi a matsayin kuskure ne wallahu ta'ala a'lam